الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشابير ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi da shida kuma yau hudu ga watan bi uku miladiya 2015 Allah kamu wannan shine majalisunmu na sha uku kuma insha Allah ta'ala shine majalisunmu na ƙarshe domin karkare darussanmu da muka gabatar a cikin waɗannan littafai masu albarka guda hudu ƙari da kuma ƙasidar eh, ko manzumar eh, Sheikh Abdulrahman ibn Nasir ne Sa'adi alaihi rahmatullah sun zama biyar kenan. Sau da haka za mu fara da karɓar hadda حتى حائية بن أبي داود عليه رحمة الله بسم الله لحفظ متون العلم فالدرس واضح وصيتنا يوم الفراق فراجئوا فإن بها تبقى العلوم وتبقه ومن لم يراجع ذي العلوم يرجأ إلى أدنى حال يغوه ويصبح shi kenan ba kawai yanzu nan ne na rubuta su da haka ba su yi ba sai ne ma tsora bai cutar tsora tsufa na eh, sai an biya su ba ba ba wasu haɗaɗɗu ba ne